dole ne mu bayyana kyakkyawa Bulis ya tashi sama da ƙalubalen hatsarin jirgin ruwa da rikicewar jirgin kuma ya ƙarfafa wasu su bi sawunsa paul ya ƙarfafa wasu su ci abinci bayan kwanaki goma sha hudu na rikicin jirgin ruwa ya fito fili ya ci abincinsa kamar yadda aka rawaito da gari ya waye bulis ya roƙe su su ci abinci ya ce yau rana ta goma sha hudu kenan kuke jira ba ci ba ku ci komai ba don haka ina roƙonku ku ci abinci mai kyau dama wannan shine lafiyarku tun da ba gashin kanku da zai faɗo daga cikinku da ya faɗi haka ya ɗauki gurasa ya yi wa Allah godiya a gaban sidika ya gugutsira ya fara ce. ayyukan manzannai 27.33.35 darasi ana tsammanin 'ya'yan Allah su yi tabbataccen shaida ko yaushe. Duk da haka, wani lokacin muna fuskantar mawuyacin yanayi, wanda zai iya jarabce mu a aikata wani abu. Kada masu bi su faɗa don jarabobi kuma su musanta imaninsu da Allah, dole ne mu daina yin magana mai kyau tare da tsammani. Ubanmu na sama, ba zai karɓi alkawuransa daga gare mu ba, amma ya cika su. addu'a ya Allah sarki don Allah a koya min yadda zan samu ban gaskiya da kuma yin furuci na kwarai yayin wahala na san kai mai aminci ne har abada kuma za ka cika alkawarinka a kaina da fatan za a taimake ni in ci gaba da dogaro da kai har sai an cika dukkanin tsammani na bar waƙoƙinka na nasara su kasance a cikin bakina domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin ta, amin